bannonon uwa tsantsa shine mai mahimmanci. bannono ne mai kyau bai da tsada da ke saka soyayya tsakanin uwa da ɗa kuma yana kare yaron da wasu ƙananan cututtuka kamar zawo, tamowa da dai sauransu. Tare da bannonon uwa muna da lokacin ɗanmu kuma shi ma yana da lokacin samu duk wasu kulawa daga mamarsa. A waɗanne lokuta ne ya kamata a fara shayar da yaro nonon uwarsa tsantsa? Kamata ya yi a bayo yaro nono tun daga lokacin da aka haife shi wanda kuma kamata ya yi a ci gaba da bashi nono har zuwa watanninsa shidda tun lokacin da aka haife shi koma tun uwar tana kan gadon haifuwa kamata ya yi a sa yaro a nono. Akwai lokutan da uwa idan ta haihu ba ta da nono idan haka ya kasance yaya ake yi. Abin da mata suke cewa babu nono wannan sinadarin cholesterol king ba su ɗaukan shi kamar nono shine nonon farko kuma shine mai hiye da sinadarai da kuma sinadaran kariyar gangarji. jiki amma uwaye ba su ɗauke shi ba da muhimmanci in ba su ga farin nonon nan ba a gare su ba nono ba ne alhali wannan nonon shine nonon farko mai muhimmanci nono ne da zai sauƙaƙa wa yaro wajen yin kashin shi na farko da kuma ba shi damar samun ƙarfi tunda akwai sinadarai da dama da kuma sinadaran kariyar gangar jiki kenan kowace uwa tana da nono lokacin da yaro yake tsotson nono lokacin nan nono ke hawa sosai akwai matan da suka amince su shayar da da 'ya'yansu nonon uwa tsantsa na tsawon watanni shida amma suna haɗawa da waɗansu cimaka don yaro ya samu ƙwarin jiki ko yaya abin yake wannan gargajiya ce babu nonon da ya fi nonon uwa duk abin da ake so don samun karfin jiki nonon uwa yana kumshe da shi kenan a ci gaba da wayewa matan kai ruwan bauri wani bi yana cutar da yaro wani bi yana jawo musu zawo sakaci ne in kina son ki samu yaro lafiyayye ki bashi ki, tunda yaro da aka bai wa nonon uwa tsantsa ya bambanta da yaro da ba a kula da shi ba tunda suna da ƙarfi suna da lafiya suna da lafiyayyen fata suna da jiki yara ne da suke bunƙasa ta ciki da ta waje ko hankalinsu ya bambanta da sauran yaran da ba a basu nono tsantsa ba